بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 22 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina a shekara ta 1444 wanda daidai da sha biyar ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani duka wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladimarun an gwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mutu Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin watan ramalana kana a shafi na 63 a karkashin fakara ta biyar malam yake cewa it'amu sa'ibin ciyar da mai azumi ciyar da mai azumi yana da falala mai girma wanda duk wanda ya haka yana samun tagomashi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda Allah kan ya masa lada ƙari na azumi ba tare da shi azumin an taɓa masa azumi ba saboda a kwaɗaitar da ni da kai akan ciyarwan sai Allah ya lamini in ka ciyar da mutum ɗaya to za a baka lada na azumi kwacin azumin da wannan mutumin ya yi amma ba na shi azumin ba don a fahimtar da kai a ƙara maka ƙwarin gwiwa wajen ciyarwa malin ya ce waltahris ya afi ka yi kwaɗayi ya kai ɗan uwana barakallahu fika Allah ya yi maka albarka wafakaka li birni birri wattaqwa ina roƙon Allah ya datar da kai wajen yin aikin biyayya da kuma tsoron Allah an tufattira sa'iman ka ciyar da ke azumi lima fi zalika min al-ajr saboda akwai lada mai girma akan yin haka wal khairu sarr da kuma alkhairi ga gamanne mai yaduwa ana samunsa ta wannan dalili ana ce qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya ce man kaffara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yunqisu min ajri as-sa'imi shay'a yace man faffara sa'iman duk wanda ya ciyar da ni azumi kaga jimla ce shartiyya والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم سيتي كان له مثل أجره ينادى قتن قتن لا دم متمن لا يتير غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا duk da yake ba za a rage wa shi mai azumin ladan shi ba saboda haka kai da ka yi azuminka Ladan kananan cikakkiya a wurin Allah shi bonus ne ake bashi saboda kwadaitar da shi akan ciyarwa za a bashi lada ƙari na wani azumi na musamman kaga kwatankwacin mutumin da ya ciyar da goma kaga a ranar yana da ladan azumi sha ɗaya wanda ya ciyar da ashirin yana da ladan ashirin da ɗaya wanda ya ciyar da ɗari yana da ladan ɗari da ɗaya wanda ya ciyar da ɗari biyu yana da ladan 201 wanda ya ciyar da 500 yana da ladan 501 wanda ya ciyar da dubu yana da ladan 1001 kaga wannan kuma shi azumi saboda girman ladansa Allah bai faɗi abin da zai baka ba sai ga ka gashi saboda ya ce ladan da ke ƙarƙashin azumi guda ɗaya bi ghairi hisab ba yi da iyaka unlimited sai ka tsaya gaban Allah ya ɗibo maka irin ladan a baka wanda zai zama dalilin ka aljanna to kaga ashe ba abun wasa bane ciyar da ni azumi abu ne mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadin sa mujallabi na 4 shafi na 114 115 116 kuma ya zo a mujallaji biyar shafi na ɗari da casa'in da biyu haka imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a cikin jami'insa hadisi ba ta ɗari takwas da hudu haka imamu ibnu maja a cikin sunan ɗinsa hadisi ba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da shida haka imamu ibnu hibban a cikin sahihinsa hadisi namba ta ɗari takwas da casa'in da biyar kuma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce malam ya ce wa idha du'iya al saimu alayhi eh, wa idha du'iya al saim alayhi an yujiba ad-da'wa idan aka kira musulmi ne azumi ka zo ka yi buɗe baki to wajibi ne ka amsa kada ka cewa ah, ni ba zan je ba abokinka ne ga yace ka ka zo ka yi buɗe baki to ka je ina fata an gane makwabcinka ne ya gayyace ka ka zo ka yi buɗe baki ka zo ɗan uwanka ne ya gayyace ka ka je ina fata an gane duk inda aka gayyace ka ka zo yin buɗe baki ko ka je anna man lam yujibi da'wa faqad asa Abal qasim duk wanda ya ƙi zuwa bayan an gayyace ka to ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ane ina so da Allah ka zo kai buɗe baki wuri na a ni ba zan zo ba to ka saba Allah Tun wanda ya ce ina gayyatanka to ka je sai dai in akwai wanda ya gayyace ka gabaninsa sai ka ce na gode kai hakuri wane ya gayyace ni yau dinnan, nan ba zan samu daman zuwa ba da shi kenan kai kai ba guda biyu bane kuma kai mutum ne ko aljani ba zai iya raba nan yana nan yana can ba ko dole sai dai je nan ya tafi can an gane saboda haka guda ɗaya ne kawai za ka ci amince wannan malaki ce wa bagi alaihi an ta jaziman anna zalika Layu Bi'u, Au Layu, yubayyi'u shay'an bin hasanati kuma wajibi ne ka kudurta a zuciya yanke zuwanka gidansa ko wurinsa wajen yin buɗe baki baya to zartar da ladanka ka zama su mutane da yawa aka ka cewa abinda zai sace min lada ne ladan azumi na zai tafi da shi wa ya gaya ma azumin ka na nan daram dam dam shi dai bonus ne Allah ya bashi kwaɗaitar ta shi akan ciyarwa kaga kuwa ai gobe zai yi kwaɗayin ya ciyar da mutane ɗari ko in ya ciyar da goma yau gobe zai yi ashirin jibi zai yi talatin haka zai yi ne arba'in haka haka har azumi ya ƙare haji irin falalar da wato larabawa suka ci mu da shi ke a nan kudin suke aiki za ka ga kowa gwargwadon yadda Allah ya azabta shi gwargwadon yadda yake ciyarwa akwai wanda duk rana tun daga farkon ramadan har karshe mutane 200 yake karba akwai wanda 300 akwai wanda 400 akwai wanda 500 akwai wanda 600 akwai wanda yake 700 800 ɗari tara dubu ɗaya kullum sai ya ciyar da mutum dubu to kaga a ba za ka haɗa kanka da shi ba kuma ba wai kuɗin ne baka da shi ba kana da shi amma zuciyan yin ne abu in kana tunanin kuɗin zai kare ba zai taɓa karewa ba ma naqasat sadaqatun min malin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sadaka bata taɓa tauye dukiya ba sai dai ta haɗa shi ya ƙaru saboda haka yin haka zai ƙara maka lada haka yi tunanin ladanka ne za a ɗauke wala yun kishi shai'in ajirhi kuma ba zai rage komai na ladanka ba shi dai an ba shi bonus saboda ya ciyar an kwaɗaitar da shi akan ciyarwa kaga kai ma za ka yi kwaɗayin kai ma ka ciyar halin ya ce wa yustahabbu lil mad'uwi أن يدعو للدائية بعد الفراغ kai da aka kira ka. bayan ka amsa kiran mai kira da ya kira ka in ka gama cin abincin gidansa ana so ka yi masa adda ba ka ci kalashi ka ƙara gaba ba eh ba haka ba kamar wani bawan Allah ne da aka bani labari wato kasan illar bid'a wai sadakan uku ne da ya zo ya ja kaji ya sha juice ya sha ruwa na bottle water sai ce Allah maimaita mana <laughs> sai aka ce a mutuwa ne sai ce Allah dukan musulmi <laughs> to kaga irin wannan da mutane ke yi anan ne ya kamata ka yi budgeting ka yi budgeting a wannan azumi saboda lokaci ne da ka sami yaddan Allah kowace rana Allah na yanta bayinsa daga wuta to ka yi ƙoƙari a ce kana daga cikin iban farko an gane a zama kana daga cikin iban farko kada ka bari da kubuce maka malam yace ma ja a anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anwa'un ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda hadisan da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisan nau'i nau'i ne na addu'o'in da ake yi wa mutum idan ka zo gidansa ka yi buɗe baki ga irin addu'an da ake masa na farko ya ce akala fa'amakumul abrar wa sallat alaikumul mala'ika wa afara indakumus sa'imun Allahu akbar akala fa'amakumul abrar mutanen kirki ne suka ci abincinku Ka kaga ba kowane kara miki da aka kira zai ci abincin ka ba ko mutanen kirki ne suka ci abincin ku wa sallat alaikumul malaika mala'iku dalilin kiran mu da kuka yi muka ci abincin gidanku suna muku salati wa afṭara indakum as-sa'imun kuma masu azumi suka yi buɗe baki a gidanku kaga wannan ana so kowa ya haddace shi idan idan aka gayyace ka to ka faɗi wannan addu'a wannan hadisi imam ibn abi shayba ya rawaito sa a cikin musannaf nasa mujalladi na uku shafi na ɗari haka imam ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha takwas haka imam nasa'i a cikin amalul yaumi wal laila hadisi na mata 268 haka imam ibn sunni hadisi namba ta 129 haka imamu abdurrazzak a cikin musannaf nasa mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya da isnadi ingantacce a wata ruwaya sai ce wa zakara kumullahu fi mani indahu akwai wannan ruwaya akala kumul abara wa sallata alaikumul mala'ika wa afṭara indakumus sa'imun wa zakarakumullahu fi mani indahu kaji abin akala ta'amakumul abrar mutanen kirki suka ci abincinku wa sallata alaikumul mala'ika mala'ikun Allah sun muku salati wa afṭara 'indakumus sa'imun kuma masu azumi suka yi buɗe baki a gidanku wa zakarakumullahu fi man 'indahu Allah ya ambace ka kai ne ba mutane abinci suka ci a gidanka Allah zai kira ka a gaban mala'iku Ka ga alhaji wane ga matsayinsa a wurina mala'iku za su dinga tattaunawa tsakaninsu da juna Allah ya ce alhaji wani ya samu karbuwa a yau ko ko injiniya wani, ko ko professor wani, ko dakta wane ko ko akara matallahu an gane zai ambaci sunanka a wajen mala'iku duk sama za a dinga labarinku to kaga wanda ya san wannan zai yi wasa da shi kaga ba zai wasa da shi ba malam yace hadisi na biyu shine Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana addu'a na biyu shine kace Allahumma at'im man at'amana ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da mu duniya da lahira wasqi man saqana wanda ya shayar da mu ruwan gidansa ka shayar da shi duniya da lahira alkautara ba shi ya sha kaga addu'a ce ko to kai ake so kai wannan addu'a wannan ruwaya ce ta imam muslim daga miqdad bin al-aswad addu'a na uku shine allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum allahu akbar allahumma ighfir lahum ya allah ka gafarta wa mai gidan nan warhamhum ka yafe kai rahama ga mutanen gidan nan baki daya wa bariki fi ma razaqtahum arzikin da ka ba su kai musu albarka wannan fa shine ake so ka ba wai in ka ja girki ka goge baki ka ce Allah maimaita mana a'a ba Allah maimaita mana zaka ce ba an gane addu'a zaka yi kuma ka rike wannan addu'a sunna ce kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisi namba ta dubu biyu. da arba'in da biyu abdullahi bin busar malam ya ce mufsidatis sau yanzu kaga mun gama sanin falala da daraja da ke cikin ne da ke cikin ciyarwa fi ta Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lallai wa'anda suka yi imani suka yi nagartattun aiki Allah zai sanya kauna tsakaninsu da juna kaga wanda ya ci abinci mai kyau a gidanka kuma za ka kira ka dinga kira talaka ba masu kudi yan wanka ba Don za ka ga mai kudi ya kira mai kudi to so ne abin da yake ci kana ci to shi kuma wannan sai shekara shekara kaga idan ya ci har labari zai ba aboki kai wallahi mun je gidan wani ai kaza muka ci Allah ma wannan mutumin albarka kaga saboda me zai dinga jin daɗi saboda abin da ya ci ya daɗe da ci wannan wani ma kila bai saba ci ba sai a ranar an gano wannan to saboda haka ka kira waɗanda ladanka zai fi yawa an gano wannan yawa ka kira wanda ladanka zai fi yawa ladan ake kallo ba damuwa ba wato idan ka je kasashen laraba za ka ga bai fasarka ba ka zo ka ci abincinsa sai ya gaita da kai yana ce ma jazakallahu kai na gode na gode saboda ka ci abincin gidansa na gode na gode shi ne ba zai dinga ce muku bismillah bismillah bismillah ka san mu kuma sai dai mutum ya ka irin dignity eh shi ne alhajin eh shi zai dinga bismillah zai ya kawo ka nan ya zaunar da kenan nan ya zaunar da kenan nan ya zaunar da kenan nan shi saboda lagan yake kallo darajar da zai samu a wurin Allah shi ne damuwarsa a zauna a ci kuna gama kuma zai zo yana gaisawa da ku yana gode muku ka ya gode Allah ya saka da alkhairi da Allah gobe ma ka dawo in ma kuna da wani ku zo da shi jamu gashi nan an kinsa an aje a dibiriza an dafa an yi waye ga sunan duka Allah kuma zai iya ci ba kuma mai gadin gidan zama bai san mai ba sai dai gani da safa ana zubarwa in ya lalace almabazzaranci wannan ba yi ba ne ka zama mai tausayi mai kwaɗayin ladan shi ne kake nema a wurin Allah sai ka ga Allah ya maka wani buɗin da baka taɓa tsammani ba an gane? Allah ya ce mufsi bat ababen da ke bata azumi هناك أمور كثيرة ينبغي على الصائم اجتنابها akwai al'amurra masu yawa wajibi ne mai azumi ya mituke su li'annahu idza na hari nahari kasa da saumu saboda idan ya aiwatar da wa'annan ababen a gini na watan ramalana azumin su zai lalace wa zadat asamuhu laifinsa kuma zai karu wurin Allah wahiya su ne kamar haka na farko alaknu wa shurbu muta'ammidan cin abinci da shan abin sha da gangan ina fata an gane wanda ya ci abinci da gangan ya sha abin sha da gangan wannan laifi ya yi babba a wurin Allah wannan kawai ya cancanci Allah jefa shi wuta. Allah ya ce, "Kala azza sha'nu." Allah wanda sha'aninsa ya girmama ya ɗaukaka ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya ta bayyana khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama har sai falin sili ya bayyana ga ku daga bakin sili na alfijiri ketowar alfijiri kenan sa'annan ku cika sa azumin ku har zuwa faduwar rana shine al-layl anan fa'ukila annas siyama min al wa shurb mala aka gano cewa azumi kanewa daga ci da sha Fa'iza aka lasaimu idan ne azumi ya ci abinci wa shariba ya sha abin sha faqad afara ya kare azuminsa wa khussisa zalika bil aka cebanta wannan maganar da ganganci ya anna as-sa'ima idza fa'ala zalika nasiyan aw mukhti'an aw mukrahan wala shay'a alayhi saboda shine azumi idan ya ci abinci cikin mantuwa ko ya sha abin sha cikin mantuwa ko kan kuskure ko kuma aka tirsasa shi ba komai azumin sa nan kamar yadda aka ta yi a shekarun baya ga 'yan china ko musulman china in aka ji mutum na azumi sai a zo gwamnatinsu ko a tirsasa shi a dura mai abinci wayo ba su san musulunci ba shi ya ci ne azumin sa na nan kuma ba abin da ya shafi azumin sa kaga an tura mai ne dole ya ci ko to wannan cin da aka sa shi ya ci bai karya masa azumi ba ana ganewa ko kuma aka shi abin sha ya sha aka sa shi wannan bai karya masa azumi ba amince wannan wannan bai karya masa azumi ba kuma ya ci gaba da azumin sa in ma mantuwa ne wannan ya fi faruwa a ranar da aka ɗauki azumi musamman waɗanda suka saba karin nan na safe da sassafe sai ka mutum ya zauna a wajen mai shayi kala domin kasa sai ya fara sha wani azumi kai haka azumi ne ce inna lillahi wallahi ya manta wallahi ya manta kawai saruwa ka kurkura bakinka ka ci gaba da azuminka Allah ne ya ciyar da kai Allah ne ya shayar da kai abin da shafi azuminka ana yace wa ala zalika al-adillatu a bisa wannan bayanin ga dalilai masu zuwa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce idza nasiya dan musulmi yi mantuwa fa ya ci abinci wa shariba ya sha abin sha falyutim sawmuhu ya cika sa azaminsa nama a at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi saboda haka wannan bazan ta samu eh kawai shi kenan azumin ka na nan ba abin da ya shafi azumin ka dan kada ka tsorata wani ya ce maka a'a ai tun ka sha sai ka rama ba wanda ya ce ka rama manzo Allah bai ce ka rama ba ya ce Allah ne ya ce da kai bilis ka kuma ka kamu bilis ka sha saboda ba abin da ya shafi azumin ka wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihin sa mujalladi na uku shafi na 135 haka imam muslim a cikin sahihin sa hadisi namba ta 1155 sai ce qala sallallahu alaihi wasallam hadithi na biyu kuma ke ƙara mara wa wannan baya inna allaha wada'a an ummati al-khata wa nisyan wa ma alaihi Allah ya ɗaga wa ta laifi akan abin da yi na kan kuskure wani siyan da kuma mantuwa wa masu a alayhi da abin da aka cirsa sa su akai gano wannan ya manta ya sha kawai ya tuna sai kame ya ci gaba da azumi ya manta yana cikin ci haka ce mai kana ana gaya maka sai ka tofar da na bakinka ka sa ruwa ka kurkure ka ci gaba da azuminka wanda ya riga ya shiga wannan salwace Allah ya kawo maka kawai ka ci gaba da azuminka an gano wannan wannan hadisi imam sahawi ya fitar da shi a cikin sharhu ma'anil athar mujalladi na biyu shafi na hamsin da shida har imam hakim cikin mustadrak kusa mujalladi na biyu shafi na ɗari da casa'in da takwas haka imam ibnu hazmin cikin al-ihkam mujalladi na biyar shafi na ɗari da arba'in da tara haka imam darul ne. cikin sunan ɗinsa mujallabi na hudu shafi na ɗari da saba'in ɗaya daga abdullahi abbas da isnadi ingantacce amma inda gangan ne to azumi ya kare kuma ba za ka ci gaba da cin abincin ba sannan kuma kayi yi da inda za ka mutu a ranar ka cancanci shiga wutan jahannama za ka kiyashe ne ana ce abu na biyu ta'ammudul kai kago wato amai da gangan mutum ya kago amai da gangan to wannan mutumin azuminsa ya kari amma kana zaune kawai sai ka ji zuciyarka ta tashi kafin ka an kare kawai sai ka ji amai shikenan ka sa ruwa ka kurkura bakinka ka tofa shikenan mara yace li anna man zara'ahu alqai'u la shay'a alayhi duk mutumin da amai ne ya rinjaye shi ba komai a kansa qala sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce man a alqai'u laisa alaihi qada duk wanda amai ya rinjaye shi ya fi ƙarfinsa har ya fito ba ramuwa akan azumin sa nan wa man istaqa'a falyaqdi wanda ya kago amai to ya rama azumi azumin sa ya kare kuma ba zai ci abincin ba saboda ya ce hurumin yinin azumin watan ramadana saboda haka kuma ba zai ci komai ba haka kuma zai zauna da yunwa kuma gashi ya yi laifi babba a wurin Allah wanda wannan haka kurin ya cancanci Allah jefa shi wuta a kare mu wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujallabi na biyu shafi na ɗari uku da goma haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujallabi na uku shafi na saba'in tara haka imamu Ibn maja a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na ɗari biyar da talatin da shida haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da casa'in da takwas ga abu huraira allah ya ƙara yadda a gare sa sai malam ya ce abu na uku alhaibu wan nifas jinin al'ada da jinin biki idan ya zo wa mace ko da sura minti ɗaya rana ta faɗi shi na azumi condem sai kuma ta rama ko da su minti ɗaya ne sai ko da su rasa kwan goma ne ana ganewa ranar ta faɗi sakon goma ya rike ko a jini shi ke ana binta azumin malon ya ce da habatil mar'atu a nufisat fi juz'in na an-nahar sawa'un wujida في أوله أو في آخره أفطرت وقضت فإن صامت لم يجزئها يتي إذا حاضت المرأة إذا ما تفرق جنن القادنة أو نفست كوكما جنن بيت انتهار زوا في جزء من النهار تتونينكنا يني سواء وجد في أوله أو في آخره an gan hakan ne a farkon yini ko ko a ƙarshen yini aftarat azumin ta ya karye wa qadat kuma dole ta rama fa in samat in ta ce za ta ci gaba da azumin ta lam azumin bai yi ba saboda haka sora sakon goma rana ta faɗi sai ta ga jini shi kenan kawai ta sha ruwa ina fata an gane kuma azumin nan ya lalace ana banta amince wannan yawa ko kuma saura awa ɗaya azumi ya lalace awa biyu azumi ya lalace da safe ne ta gani shi kenan ta karya ta ci gaba da cin abincinta amince wannan ana yake fara sallallahu alaihi wa man manzon Allah tsira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum ashe mace ba idan ta yi al'ada ba ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi ba qul bala mata suka ce eh haka qala fa zalika nuqsan dini maza Mazala ce wannan shine kawaya na addinin ta wa fi a wata riwaya kusur layali matusalli tana zama kwanaki ba ta sallah wata kwana uku wata kwana biyar wata kwana shida wata kwana bakwai wata kwana takwas wata kwana tara kai wata kwana goma gwargwadon yanayin yadda take al'adanta to kaga wa'annan kwanakin za ta zauna ba ta sallah wa tufiru fi ramadan fa hadha nuqsan diniha kuma karya azuminta a cikin watan ramalana saboda al'adanta da yazo wannan shi ma tawaya ce na addininta ina fata an gani kaga wannan ya nuna ba kamar namiji bace kaga namiji in dai ba rashin lafiya ba lafiya lauko azumi zai yi complete amma ita dole sai wani abu ya girma mata sai dai in tana da ciki ina fata an gane sai ta hajji azuminta saboda lalura ce wacce Allah ya kinsa wa ‘ya'ya mata daga cikin ‘ya'yan annabi Adam. Wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa hadisi namba ta saba'in da kuma tamanin daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa maran ce wa Kadija al-amru bil fi hadithin an mu'aza qalat umarni ya zo wajen rama azumi ga mace mai al'ada a cikin hadisin mu'adha tabi'a ce daga cikin ɗaliban na na aishatu wacce ta zo tana tambayan na na aishatu ta ce sa'altu aishata fa qultu na tambayi na na aishatu na ce mata ma balul ha'id taqdi sau wala taqdi salah me yasa mace mai al'ada take rama azumi amma ba ta rama sallah qalat haruriyatun anti tunanci? na na shafi take ke ma kina daga cikin mutanen garin harura abin da yasa khawarij suna da aƙidar idan mace tana al'ada kwanakin da ta yi ba ta yi al'ada ba ta sallah ba to za ta rama idan kwana bakwai ta yi ta gama za ta rama kwanakin guda bakwai nan sallolin kwanaki bakwai haka aƙidar khawarij yake kuma su sun tashi sun koma garin harura wani ƙauye ne a garin iraq suka taru suka zauna a wannan garin su wajen dubu goma sha biyu suka ce su kaɗai ne musulmai duk wanda ba cikin za'ar ne to shi ne Nana nashi ta take tambayan ta ke ma kina cikin irin wa'annan mutanen qalat sai ta ce qultu lasu bi ce. a'a ni ba ɗan haruriya bace ni ba khawarij bace wani da aqidan khawarijawa walakinni as'al kawai tambaya ce nake yi qalat sai Nana nashi ta ce kana yusibuna zalika نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هكذا hakan na kama mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a أما mu da تم azumi amma ba a mu murama saboda haka kaga kenan idan kaga mutum yana yayi tambaya kuma tambayar ta yi kama da wata akida mummuna ka tambaye shi kakka mai ƙudurin cewa shi ma ɗan akidan ne kaga shi sa na nashi ta tambaye ta ke ma kina ciki ta ce a kawai tambaya ce ta faɗo min ni ma na tambaye ki an gane da kaka yau mutum hukunci da kawai tambaya ko eh kamar yadda bature ke cewa don't judge a book by its cover ko yawa wannan hadisi a ah, marigamin karanta shi a baya malam ce abu na hudu alhukanul zizadiyya allura da yake zama a makwafan abinci ko ruwa irin glucose alluran glucose yana ba ta gane shine alhukan algizaiya alluran da yake gina jiki kaga glucose kenan ko to alluran da ke gina jiki idan mutum yayi allura ya warware kada mu manta a baya mun karanta cewa a yi wa mutum allura baya kada ya azumi ko to sai malam ya ce maka to banda irin wannan alluran alluran da in aka yi maka zai zauna a jikinta a matsayin abinci kaga akwai mara lafiyar da baya iya cin komai sai a dinga mai alluran glucose ko sai zama a matsayin abincinsa ko da bai ci komai ba kamar masu shiga koma haka ake musu ko to kaga irin wannan to kaga idan mutum aka masa irin wannan alluran to hazumansa ya karye malam yace ni ake nufi da irin wannan alluran sai ce wahiya isalu ba'dul mawadil gizaiya shine shigar da wasu sashen kayan wato ababen da ke gina jiki ilal am'a'i zuwa ga hanji bi asli tabliyati ba'd al da nufin ciyar da wasu marasa lafiya don jikinsu ya ginu saboda ba sa iya cin abinci rai. kuma ai sai ka ci abinci za ka samu ƙarfi a jikinka da magani zai maka aiki ko to sai a dinga musu irin wannan sai malam ya ce fa hadha nau'u yufiru sa'im fa hadha yufiru sa'im irin wannan nau'i yana karya azumi li'annahu idkhalun ila al-jawf saboda shigar da wani abu ne zuwa cikinka wannan zai maka aikin abinci da abin sha an gane wannan haka wannan fatawa ce ta shekul islam ibn taymiya a cikin littafin sa haqiqatu siyam har inda ce wa amma idza kanat al la tasilu ila al idan alluran baya shiga cikin hanji wa innama ila dam yana shiga cikin jini fa hiya kadhalika shi ma wannan tufattiru shi ma yana karyawa li'annaha taqumu maqama at-ta'ami saboda shi ma yana tsayawa a makofan abinci da abin sha fa kathirun min al-marda alladhina yusabuna bi ghaibuba yace da daga cikin marasa lafiya wanda suke shiga koma shine ghaibuba tawilatan ko wato lokaci ne tsawo yughazzuna bi wasitati hadhihi al-ibar ana shi yadda su ta hanyar irin wannan alluran al-glucose wa salayin mala yace kamar glucose ko wa'annan kaga shine mai gina jiki saboda haka idan aka sawa mutum irin shi to azumin sa tare saboda haka ana bin shi ya ce wa kadalika ma ya'khudhu ba'd al rabuwa al-musadina in mawadin fa'inaha مواد فإنها تفطر قال haka kuma waɗanda marasa lafiya wanda suke kamuwa da ciwon siga ina fata an gane da maganin da ake ba su kaga shi ma yana gina jiki da ake musu allura ko makamancin haka shi ma yana karya azumi saboda haka ne siga idan hakan ya kama shi haka mai to ya sani cewa azuminsa ya karye kuma zai biya wannan azumin abu na gaba shine a aljima'u malam ce tarawa da iyali idan mutum ya tara da iyalinsa da rana da gangan to azumin fa ya kare da gangan shine sharadi duk da wani daga cikin malamai irinsu ibn hazm ya ce bayan da za a ce mutum ya tara da iyalinsa a cikin mantuwa an gane saboda haka in da gangan da azumi ya karya amma in mantuwa ne to azumi na wannan shine sharadin in da mantuwa ne amince wannan to ka ga zai wuya za ta ce a baka azumi ka kamanta ba muna azumi an gane za ta sira mai aiko yawwa harin ya ce kala shaukani imamu shaukani ya faɗi a cikin dubari al-mabiyya mujalladi na biyu shafi na 22 aljima'u la khilafa fi annahu yubtilu siyam tarawa da iyali babu wani saɓani cikin malamai yana bata azumi idza waqa'a bin 'amidin idan ya faru da gangan kuma idza waqa'a lan nisyan amma in ya faru a kan mantuwa fa ba'du ahli al-ilmi alhaqahu bi man akala aw shariba nasiyan wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi suka ce hukuncin sa ɗaya da wanda ya ci abinci da mantuwa ya sha abin sha da mantuwa a yini cikin wata ramadan ana fahimtar wannan yawa eh kaga sharadin mantuwa kenan yace qala ibn al-qayyim imam mu al-qayyim al a cikin zadul mi'ad fi ne khairul ibad mujalladi na biyu shafi na sittin, yace wal qur'anu dalun annal jima'a muftirun kal akli wa shurbi yace qur'ani yayi nuni akan cewa jima'i ai mufattirun yana karya azumi kal akli wa shurbi kamar ci da shaki la yu'rafu fihi khilafun ba a taɓa sanin saɓani a wurin malamai akan cewa in mutum ya tara da iyalansa da gangan azuminsa ya karye ba shi akwai kuma kafara kafaran azumi 61 sai ya rama na ranar kuma sai ya yi kafara na wata biyu a jere idan mutum ya tara da iyalansa in ya yi yau ya yi gobe kaga ya nauke nan 60 gida biyu in ya kara da jibi 60 gida uku kuma wallahi sai ya yi kuma bai da uzuri a gaban Allah ana fahimta na'am malam yace wa shahidu zalika min kitabillahi azza wa jalla abinda ke shedawa wannan bayani a cikin littafin Allah shine fal'ana bashiruhunna Allah ce yanzu na halatta muku ku rungume su wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku na samun ƴaƴa da su fa ajna bil mubasharati Allah ya yi izini a yi mubashara bi ma'ana a tara da iyali fa ukila min zalika sai aka fahimta daga wannan ayar anna siyama min aljima'i wal akli wa shurbi aka gano cewa azumi kamewa daga tarawa da iyali kamewa daga cin abinci kamewa daga shan abin sha amman da saumahu bil jima'a. duk wanda ya ɓata azuminsa da jima'i fa inna alaihi alqada wal kafara to wajibi ne a kansa sai ya rama kuma sai ya yi kafara wa dalilu zalika ma rawahu abu huraira radiyallahu anhu dalili akan haka shine abin hadisin da abu huraira ya rawaito Allah ya kara yadda a gare sa anin rasuli sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi halayensa atahu rajulun faqal wani mutumi ne ya wurin manzon Allah sai ya ce ya rasulullah halaktu ya ma'aikin Allah ya halaka shi mutumin yake faɗi qala wama ahlakaka manzo Allah ce kai ne halaka ka kuma kamar yace ya mutu yace kai ne ya kashe ka kai kuma qala waqa'tu ala mar'ati fi ramadan yace ya afka wa matansa a cikin yinin watan ramadana qala hal tastati'u an ta'tiqa raqabatan shin zaka iya inta bawa qala la yace talafin da fitik ai da kudi zai inta bawa qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin zaka iya yin azumi na wata biyu a jere qala la yace ba zai iya ba yana fama da ciwo na yunwa to sai an miskinan za ka iya ciyar da miskini guda sittin ƙwalala ya ce a shi talaka ne fi duk duka sharuɗan nan ya keta su ƙwala fajir manzala ce to zauna fajalasa sai ya zauna to abin da za a ce mai فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر aka zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato tasa cike da dabino qala tasaddaq bihi yace to ga dauka kaje kai tasaddaqa da shi qala ma baina labataiha adun afqaru minni minna tsakanin wa'annan wato duwatsun guda biyu na Madina babu gidan da ya kai gidana talauci wa zan ba qala fa dhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dariya hatta badat anyabuhu har sai da aka suka bayyana saboda dariyansa wato yace ah in je ba wani kuma duk garin Madina ba da kai ne talauci da ba zai yi ba shine manzo Allah ya dariya har aka ga aka fansa a fili qala khudhu sai manzo Allah ce to dauka fa at'imhu ahlak ka iyalanka a matsayin miskinai 60 ka ji talauci to don Allah ka gaya ma akwai irin wannan mai talaucin yau don Allah akwai shi akwai shi a cikin al'umman mu yau <laughs> ka duba talaucin talaucin ya kai iya duk garin madina ba mai talaucinsa kuma ka ce je ciyar da iyalinsa a matsayin da shi da kansa da iyalinsa shine kafararsa kuma wannan to kaga kafarar da ke ciki shine na farko yan jabawa to mu yanzu ba ba yi, an gane wannan ya faɗi ne na biyu shine azumi sittin sai ka azumi sittin lafiyar talauto shi kenan kakka kirkiro auta wallahi in ka kirkiro ulsa Allah ya sani in ka ce kana da ulsa aka ce maka ka ciyar da miskinai guda 60 kuma asali baka da ulsa wallahi ba ta yi ba har da Allah ba ta yi ba sai ka dawo ka yi sittin ɗin nan kuma ko da ka ciyar da mutane sittin so sittin walla Allah ba zai karba ba sai ka yi wannan azumin sittin saboda ajeri ne in ba za ka iya yin wannan ba to shi ne wannan to za ka iya yin wancan sai kai ojoro mutum ka iya wa ƙarya amma Allah ba za ka mai ƙarya ba kuma Allah wallahi ba zai karba a wurinka ba sai ka dawo yi wannan sittin ɗin Allah ka shirya da mu in kuwa ba za ka iya ba to shine sai ka ciyar da miskinai guda sittin wanda hadithi. hadisi ne ingantacce wanda imamu bukhari ya rawaito sa da Imamu muslim da imamu tirmidhi da imamu bagawi da imamu abu dawud da imamu darami da imamu ibn mada da imamu ibn abi shayba da imamu ibn kuzaima da imamu ibn jarud da imamu shafi'i da imamu malik da imamu abdurrazzaq a cikin musannaf duk wa'annan malaman sun rawaito wannan hadisi kaga hadisi ne wanda ya shahara malamai sun rawaito wannan hadisi to kaga wannan shine kafaran wanda ya fara da iyalansa idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi akan alkaba yaya ake ramuwan azumi ina fata an gane idan Allah ya raya mu gobe insha Allah subhanahu ta'ala za mu tashi akan wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dan ba dama in akwai tambaya sai mu amsa kuma babu za mu takaita cikin karatun da muke yi insha Allah sai a yi sallah wa alaikumus salam na'am kafara na'am wanda ya me? eh za mu zo kan karatun shine gobe tambaya yi akan cewa wanda ya ci abinci da gangan ya sha abin sha da gangan da rana shin kafara ne ko ko ramuwa a kansa za mu zo kan wannan kabiya a malikiya kafara zai yi maza ba ta malikiya sun ce kafara zai yi shine zai azumi 61 an gane wannan malikiya ta yi amfani da wata ka'ida ne daga cikin ka'idojin malaman usul fiqh da ake kira saddu zara'i shine toshe kafa yana ba ta gano in ya an ce 61 zai je ta ai gura amma an ka ce mai ɗaya ne zai ta to ɗaya ne ai ba komai ka san idan mai fiyar ya tsatsa a zuciyar mutum zai gaba wani abu mani ko to shi sa malikiya ta bada fatawar haka amma dai abin da ya tabbata a sunna wannan azumin shine zai rama amma kuma ya yi laifin da inda zai mutu a ranar ya cancanci shi rumfa cin azumi karya azumi da gangan wato in dai mutum ya karya da gangan babu wani uzurin da shari'a ta amince to wannan mutumin ya cancanci Allah jefa shi a wuta inda zai mutu a wannan ranar za a ce kai ana jiwa wani turai yadda zai haɗu da Allah kaga mutane da yawa ba sa ɗaukar shi abu to balle wanda ma zai je ya je ganawa a cikin watan ramalana to kaga ai lalacewa ya yi lalacewa hmm, kamar matashin da yake min tambaya wai karuwa ce ta tambaye shi na rana ba ya je yin zina shine ta kalle shi ta ah, wani musulmi ya ce nuwa nobi musulmi wai saboda yana so yi zina shi ne yake tambaya na yanzu ya hukuncin na ce arne ne kai kuwa na ce ka riga ka fita daga musulunci su ba kawai ba kai ya ba ta kalle shi ta ce nobi musulmi ne da rana sai ce nuwa nobi musulmi saboda lalacewa shi ne ya zo yake tambaya na to ya hukunci na ce a ta zama arnan kawai tuba za ta yi sai aikin da ke ya rushe to kaga Allah ya kiyaye Allah ya sa mu dace na'am na'am ya rushe eh in ya tuba kuma tubarsa ta inganta ba zai ƙara irin wannan aiki ba to daga cikin shi da Allah zai masa in haka gaske ya tuba Allah zai yi za a dawo mai da shi wancan da aka rusa za a dawo mai da shi shine fa ulaika yubayyinu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ne wanda laifi suka yi amma saboda kyawun tuban su laifin da yayi a da Allah zai canza shi mai da shi lada in ba Allah ba ba wanda ke yin wannan yayi zina ya tuba Allah ya ce wannan zanen zai narka shi ya mai da shi lada saboda tuban da yi saboda kawai Allah na so ka tuba ne wa zai ma wannan ba Allah ba an gane? na tuba zai yi ne eh, ba ta ya kama ya sake kalmar shahada ba tuba zai yi saboda ya yi faɗi kalmar da za ta fitar da shi daga musulunci sai ya tuba daga wannan aikin shi kenan ya dawo musulunci ai dama ai saboda lalacewar zuciya da ƙeƙashewar zuciya ce shi ɗan ya riga ya kawata mai kamar yadda Allah ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aiki shi kuma yana ganin ta kyakkyawa kaga lalacewa ce Allah ka tsare mu shi kuma Allah ya shirye shi ya eh, Allah kuma ya kare mu daga wannan da mu da zuriyar mu gabaki da na'am bismillah eh na'am ai baka zo karatun ba karatun da muka yi shekaran jiya ne jinin ko ko jiya ne ko yawwa Ah, mun yi karatun daman fatawa ce ta malamai guda uku akwai fatawar abu hanifa ya ce in yaron ne ya sa take ta ajiye azumin saboda wahalar da yake sha abu hanifa ya ba da fatawar akan cewa za ta ciyar ne amma ba za ta rama azumin ba amma in ita ce take wahala a karantanta ta karya azumin saboda ina fata an gane ta karya azumin to za ta rama ya ce za ta ciyar kuma za ta rama amince wannan to malikiya ta ce za ta ciyar kuma za ta rama amma abin da ya tabbata daga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas Malik Alka'abi, za ta ciyar ne kuma ba za ta rama ba amince wannan amma da sharaɗin cewa tana wahala in ta yi azumin takan wahala ɗan ma ya wahala babu nonon da ɗan zai sha ita ma tana shan wahala to wannan an masa rangwame ta ciyar kuma ba za ta rama azumin ba wannan shi ne magana mafi inganci an gane Na. mace idan ta yi Na. Na. na'am eh yana tambaya ne akan al-qudratu was-sufra idan mace ta gama al'ada akwai wani ruwa da yake fitowa shin yaya hukuncin wannan wannan ruwan kaman hadisin ummu atiya Allah ya kara yadda gare ta tace inna kunna la na'uddu as-sufrata wal-qudrata ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-hayd tace a zamanin manzo Allah wannan kudra was-sufra fatsa fatsan nan ruwan da yake gaurayi din nan ta ce ba ma ƙidaya shi daga cikin jinin al'ada a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta in mace ta zuwa nan bai karya mata azumi ba azumin ta nan saboda dama ai ta riga ta gama al'ada ko da ta ga wannan ya zo ta ci gaba da sallanta ta ci gaba da ibadanta bai taba mata azumi ba azumin ta nan an gane Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam dakta to na'am na'am na'am na'am eh kame speaker kame speaker na'am cewa na farko shi cewa masu tsakka za a za a yi su gama na'am na'am na'am na'am na'am na eh eh na'am na'am na'am idan suka yi yawa sarfin jinin baya karfin nama da za a amfani na'am to daga nan sai rika zabe yana fata ko su ko su manyan jini da kwakwalwa da kuma su suka iya suna cewa suka yayi yawa suka yawa na'am haka yayi hanyar waya su zo su ka fi yanzu farko a cikin adam na'am za a ga kafin cewa suka yayi yawa wanda ba su wannan halitta suna na auren da an da mara da na'am ita ba a ganin da yau bayan an yi da dabba sai ku bayan ku yi ruwa da ta da ta da ta madaci ok maradiya na gane na'am eh na'am na'am نعم نعم نعم نعم to Allah ya sa eh ana ba su shawara da Allah kafin ka bada wani da aka da shi ba su suna da shawara wani da shi ba su na'am ya ya suka rage da ya su yanzu ba aura sai wanda ke gani su suka na'am da shi ana ganin yadda ta ba ya mana kaza na'am ko ke kuma da malamin da sai ku dukke su suka ana allura ita da ya ita sai abin da ya koyi sai eh ni na ga wanda ya warke da wannan ciwon eh akwai wata ɗaliba ah, a lokacin muna karatu a sudan a ah, shi mijinta muna tare da shi lokacin muna muna wani dafiliya wani hostel ne na ɗalibai lokacin ina masters so ɗan sakwata ne ita gado ne ma babanta shi ne dalilin mutuwarta ajalinsa ita tana da shi kullum sai an mata wannan alluran sannan kuma Allah ya kajara ta yi ciki yaron ma yanzu ya girma dan yaron har ranar nan da na je su da muka sai da baban ya ce ka san wane ne wannan yaron sai na ce a sai ce yaron nan lokaci ka za ka ba na ce masha Allah sunan shi Izzuddin shi yanzu jakta eh, ne Yusuf an sakwato to muhallin shaida a ciki shine a lokacin da na gan shi za a mata aiki ne hankalinsa ya tashi saboda kullum sai an mata allura sannan abinci yake iya narkewa a jikinta a wani asibiti da ake kira mustashfa ah, soba a takhassusi soba specialist hospital a anguwan kenan shine soba illa to wannan asibitin nan take zuwa ake cakin ɗinta to ikon Allah da na gai hankalinsa ya tashi sai na ce mai wannan dai nonon raƙumin na ce mai ya samu nonon raƙumi ya dinga bata tana sha sai ya siya guda bakwai na sati ɗaya kullum da safe sai kafin ta ci komai sai ta sha guda ɗaya tun ana fakejin din kamar minerals a wurin za ka zan shi da logon raƙumi ya ce da ta sha ranar farko ta ce cikinta daman ta ji kamar ya dutse don a rana takan yi fitsari kamar su hamsin wallahi na gaya ma ba a yi saki ba sai ga jininta ya dawo normal ta uku a sudan jininta bai taɓa sauka ba suganta ma haka sai da ta haifi yaron nan salin alin har ya kira gida mutanen sakute na ce musu fa wacce ta warke mamaki suke likitan ma da ke duba ta sai da ya ce mata yake ce shi mijin yake bani labari ya ce sai likita ya ce antum najeriyun khafirun amma ta shiru wai kai yan najeriya hatsari ne kai ne kai ne ka mata warke haka sai ce wallahi laban ibn nonon raƙumi ya bata a cikin sati ɗaya allah ya warkar da ita E ni wannan na gani ne ba labari ba ne eh, <laughs> eh. na'am eh eh na'am eh na'am eh

wanda suka gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi da karin ilimi eh sannan bugun da kare akwai fitsarin idan mutum ya ji ciwo wanda ke da sigar idan ciwon nan kasan baya warkewa ko to idan aka sa fitsarin ana wanke shi zaka ga yana forming kamar kumfa to zai dinga abin nan hilin mutane da yawa ne na san su hakan ya faru da su kuma yanzu naman ya dawo ya haɗe sun samu lafiya eh insha Allah eh eh amin amen amen to abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana eh likita ne a yi eh a likita ne kuma an nan taɓo wajen da kaga kasan mutum idan aka taɓa fil ɗinsa to sai ya ɗan so ya ɗan ƙara mana wani haske Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya biya da gidan aljanna akwai Malam Ibrahim na'ibi na Sarkin Bello Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya yafe masa kurakuransa jinyar da yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta ya mai gurbinsa a cikin dukiyarsa da iyalansa mu kuma da muke doron ƙasa Allah ka da ya batar da mu bayan tafiyarsa ya shiryar da mu ta farki madaidaiciya kafin lokacin mu ya zo kuma Allah ya ba mu ikon tuka daga zanaban mu gabaki akwai injiniya ah, garba yana fama da ciwon kafa shi ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa kafara ne a gare ta ya ba shi lafiya ya dawo da shi cikin al'umma mu ci gaba da amfana da juna yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su muna roƙon Allah ya tausasa zakatan su ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira wannan zaki da ke zuwa ya Allah muna roƙonka ka sa mu ga alkhairin salafiya, ya Allah ka zaba mana mafi alkhairi a wannan gari namu wanda zai zama alkhairi gare mu ga addinin mu ga rayuwar mu da kuma wannan jiha da muke ciki wanda zai zama sharri ya Allah kada ka ba mu ikon zaben kuma kada ka ba shi ikon ya zama wato jagoran mu ka ba mu ikon zaben wanda zai zama mafi alkhairi a gare mu sa'annan kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi a gare shi da mu da shi gabaki daya ya Allah muna roƙonka ka datar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya kuma mafi alkhairi yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ka haɗa mu a cikin firdausul a'la tare da mu da masu kallon mu da sauraron mu ne gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida albarka ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa wannan dukiya wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma kai mana shi yi wa addinin ka hidima irin wanda ya ko fiye da wanda ya yi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk